maganan Kabiru Gombe. Don Allah Kabiru Gombe dai ya yabi Sheikh Muniru Goza sai ya zama mai. Na ga in ɗariƙa da sauran mutane masu haɗin kai suna cewa wannan abu ne wanda ya kamata a yaba, eh ta wani ɓangaren, ta wani ɓangaren kuma ba abun yabawa ba ne. Idan gaskiya ne, Kabiru Gombe ya dawo Najeriya, ya, tuba daga abubuwan da yi wa su maulana shehi. ya zage su da shi ya girma da bai san komai ba ba kowa ba ne shi har ya zama abin da ya zama ta hanyar zagin su shehu ɗairo usman bauchi don haka wannan mu a wajenmu wannan abin da yi wa muniru goza ba komai ba ne da bai yabi muniru goza ba shan muniru goza bai zama komai ba ne ai wannan yana gyara abun nan ɗinsa ne amma tun da ya faɗa da sunan haɗin kai kuma haɗin kai yake nema fa marhaban amma fa da sauran aiki ba ma son munafurci ya dawo Najeriya ya kira taro ya kira almajiransa ya ce Sheikh Muniru Goza da sauran mabiyansa shehunai ne mutanen Allah ne masu bin Allah ne masu bin manzan Allah shikenan mun yarda da gaske ke ba wai sai ya je wajen da yake nema abinci ya bin Muniru Goza a zo kuma ana yaba masa ba ni ba na yaba ma wannan ba na yaba ma wannan domin har abada Kabiru Gombe ba za mu yafe masa ba in ba ya zo gidan Maulana shai ya nemi gafara ba kowa ya ji wannan a duniya yana cikin mutanen da ba za mu yafe masa ba domin shi ne ya je ta ɓata sunan Shehi a duniya ya ta sharrace-sharrance ya ta abubuwa marasa kyau don haka muna gaya wa duniya wallahi Kabiru Gombe ba mu yafe maka ba kuma ba za mu yafe maka ba har sai ka zo ka nemi afuwar mu gaba ɗaya. Namba 2 kenan. Ba fa Baffa Hotoro zan gaya maka, wannan abin da kake yi, jahilci ne, daƙiƙanci ne, hauka ne, wawanci ne, kafin kai ka je ka duba iyayenka jawa yanda suka yi, su suka kashe Sayidina Ali, karramallahu wajahu. Su ne wanda suka assasa fitintinu su ne mutanen da aka ce musu alu sharri wahabi uh, kawarijawa su ne wanda suke da sunaye daban-daban wanda already malamai sun haddada sunayen da ake bawa kawarijawa tun daga zulkuwaisara a tamimi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al kuduri ya rawaito hadisi an zo an kawo kayan ganima wanda hadisin nan kullu sai min mamaita shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa annabi da kansa ya adalci kai din banza kai din wofi in ka ce wa maulanan shehu mushriki ne sai ya zama mushriki don kai ɗan banza ne saboda kai ɗan iska ne saboda kai baka da albarka ubanka ma ya ci ubansa don ubansa Ɗan iska kawai mara mutunci Sheikh Usman Bauchi bari in gaya maka uban uban uban uban kama ya ce albarkacinsa bari in gaya maka gaskiya kenan ɗaya kenan na biyu sara. abin da baka sani ba sayidina umar ya ɗauki takobi zai kashe shi manzan Allah ya ce masa dahu fa inna lahu akwaman zai yi jama'a ya haƙiru a dukum salatahu ma'a salatihim وصيامه مع صيامهم وعملهم wa عملهم ma'a amalihim annabi ya ce قتل laqitumuhum يا رسول adin ya rasulullahi manzo Allah ya ce shi da sannu wannan mutum zai yi zurriya ɗayan idan ya ga zurriyarsa idan ya ga sallansu sai ya raina tasa iya ga azuminsu sai ya raina tasa iya ga kominsu sai ya raina tasa manzo Allah ce in na haɗu da su kuma zan musu kisan adawa ka sani in sallah da azumi da zakka yake rudanka kake kabirta manyan malamai to wannan kai ne uban kawarijawan zamani kenan sayyidina aliyu ya rawaito hadisi ingantacce yana cewa sai kuruju qaumun fi akhir zaman hudasul asnani sufaha'ul ahlami wasu mutane za su fito a ƙarshen zamani masu ƙananan shekaru irin su baffa hotoro sa’ul asnan masu ƙananan shekaru su sufaha'ul ahlam masu wawayen hankula jahilai wawaye da daƙiƙai irin baffa hotoro wanda za su duba wanda ya girmi uban ubanka ka zo ka zage shi ka gaya masa wai mushiriki ne shi wai wallahi ba za a karbi aikin hajjinsa ba la ilaha illallah muhammadun rasulullah wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman taɓa Allah ce kar ku tsarkake kanku Allah shine yafi ku sanin wanda yake mai tsoron Allah amma kai da yake ɗan banza ne kai ka nuna kanka cewa kai ne mai tsoron Allah Ɗan iska mara mutunci mara hankali wahabiyawa ma baka bar su ba muna kira zuwa ga dukkan mutanenmu wannan ko ‘ya'yan maulana ba su ɗauki mataki a kan shi ba, wallahi nan gaba za mu ɗauki mataki a shi. saboda akwai abubuwan da muke bin procedure kafin mu kama mataki a kansa domin ba karatu ba ne balle a ce yi raddi an gagare shi ko wai saboda daga kaga capacity ƙwaƙwalwansa akwai matsala daga ƙarshe ina kira zuwa ga malaman Najeriya ɓangarorin ɗariƙa da izala da kowane ɓangare a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kar ku je wani wuri za ku je ku haɗa kai a wasu wurare a yi abubuwa tare in an dawo kuma sai a zo a tara mutane a masallaci a ce abu kaza haramun ne abu kaza kaza ne wane kafiri ne wane arne ne wallahi za ku je gaban Allah Allah zai kama ku ashe kenan duk abin da ake yin dama neman duniya ne